Yarjejeniyar haɗin gwiwa ce tsakanin ƙungiyar ƙasashen Turai ta European Union da kuma mambobin ƙasashen Afrika, Caribbean da Pacific. Najeriya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar a ranar 28 ga watan Yuni na wannan shekara. amma an fara tattaunawa kan yarjejeniyar ne a shekara 2018 a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 73. Ƙasashen ƙungiyar EU 27 da ta ƙungiyar ƙasashen Afirka da Caribbean 79 sun rattaba hannu a garin Apia ta ƙasar Samowa a ranar 15 ga watan Nuwamba na shekara 2018. Wannan yarjejeniya tana da batutuwa ɗari da uku a ciki har da amincewa da mu'amalar mace da mace ko namiji da namiji wanda aka fi sani da auren jinsi. To sai dai Najeriya ta daftaba hannu ne bayan nazari da tuntuɓar kwamiti da ma'aikatar kasafin kuɗi ta tarayya da haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin ƙasashen waje da gwamnatin tarayya suka yi inda ma'aikatar shari'a ta ƙasa ta tabbatar da cewa babu ɗaya daga cikin sharuɗa ɗari da uku da suka saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar na alif 1999 to sai dai abin da ya ɗauki hankali shine wani rahoto da ya nuna cewa yarjejeniyar tana da wasu sharuɗa da suka tilasta wa ƙasashe masu tasowa su goyi bayan al'ummar da ke mu'amala da jinsi ɗaya don samun kuɗi da sauran kayan tallafi daga mambobin ƙungiyar da suka riga suka ci gaba. To ko majalisar ƙasa tana da labarin waɗannan kuɗaɗe dalar Amurka biliyan ɗari da hamsin? Gagara ba don majalisar dattawa kuma ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kasafin kuɗi Muhammad Alin Dume ya yi bayani cewa yau ne dai na karanta a jarida ana cece kuce kuma ana kwararbe kwarfe akan cewa bai kamata Najeriya da wayansu kasashen da su dama tun da fari suna kondemin wannan auren jinsi da sauransu nan a ce bashin da za a bayar sai an yarda da haka din mutane ba za su yi mu ba za mu yarda ba kuma na farko kundin mulkin kasa ya tanadi cewa dole dole ne shugaban kasa ya nemi amincewa majalisa tukuna ya ɗau kowane irin bashi ko na cikin gida ko na waje. Amma ga shugaban ƙungiyar Sisla da ke inganta ayyukan majalisu kuma babban shugaban ƙungiyar Amnesty International a Najeriya, Awal Musa Rafsanjani ya yi tsokaci cewa. Ina ga cewa su shugabannin Najeriya a yanzu ganin cewa suna da yunwar neman su ga cewa an karɓe su a duniya za su iya مرتب هنوز amfani da duk wani tsari da zai iya sa a karɓe su a waje din to babban matsalar dai shine dole ne a yi wa 'yan kasa cikakken bayani akan duk wani abu da yake tafiya a kan al'amarin najeriya da shugabannin najeriya suke yi da yayin 'yan najeriya idan ba a yi haka ba wannan zai ci gaba da kawo hasashe zargi da kuma wani lokacin ma labaran karya da na boge saboda haka dole ne gwamnatin najeriya ta fito ta yi bayani sosai a area din da kuma ake zargin cewa za a yi wani abu da ya keta dokar tsarin najeriya ko kuma ya keta dokar dan adam ita ma shugabar gidauniyar kula da sha'anin harkokin mata ta tozali barista maimuna yaya abubakar ta ce a duk lokacin da najeriya za ta sa hannu a irin waɗannan yarjejeniyoyin ta rika lura dokumen ɗin da ta sa hannu kowa ya sani ya kunshi maganan auren jinsi kuma duk ƙasashen da aka ba wa wannan kuɗaɗen suka yi sainin wannan agreement ɗin sai da suka san eh sun yadda da maganan auren auren jinsi ko da yake takardan ba wai ya fito karara ya nuna akan auren jinsi ne amma clauses ne in kai signing ka yadda da duka clauses din so ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da Najeriya kasa ce wanda akwai addini addini akwai na musulunci akwai na krista kuma duka wayannan addinan da ke kasan nan ba wanda yake goyon bayan auren jinsi gwamnatin tarayya ta fito da sanarwa mai ɗauke da sa hannun ministan watsa labarai da wayar da kan jama'a muhammad idris malagi cewa Babu yadda za a yi ta shiga irin wannan yarjejeniyar saboda duk abin da za ta yi, za ta yi shi ne saboda al'umman ƙasar, saboda haka ba za ta yi abin da ya saba wa dokokin ƙasar ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.